Halima gaskiya kina burge ni saboda yadda kike kula da ni kuma gashi nan ba kya gazawa. Ba ni da abokin hira banda ke sai waya. To idan ban ma ba, mawa zan yi wa. Haka kuma.

ko mene ai da bari sai zuwa gobe sai ki zo saboda na ga yanzu dare yayi ai ba sai na kai haka ba ya kai kana ganin yanzu karfe nawa karfe fa takwas ba duka duka kuma ko tara ma fa ba ta yi ba ko don baka fita ne kake ta ganin cewar dare yayi abin da ya kawo ni dama dole ne sai rana irin ta yau na zo ne in sanar da kai da wuri don kai ma ka sani na zo ne in sanar da kai ka sauwaƙe wa halima tun da dai halima ba za ta taɓa haihuwa tare da kai ba kuma ai halima tana jin daɗin zama da ni ba ta da matsala ba ta wani ƙorafi shi yasa ba ta neman sake ta ba da ce akwai matsala da ta ce sake ta da kanta to halittun da addini dai ya yadda da haka ai ina ganin ba wani abu ba ne kuma iyayenta ma suna buƙatar haka kuma yanzu iyayen halima ne suka ci haka suka ce sake ta ƙwarai kuwa tunda idan ita ce ba zan taɓa yadda ka zauna haka ba tare da ka sake yin aure ba don haka ita ma yanzu ba zan yadda a tauye mata haki ba don haka ka yi haƙuri ka ƙoƙarta ka daura zuciyarka ka sauwaƙe mata tunda Allah ya sa ina raye zan ci gaba da taimaka maka kamar yadda na saba da ƙoƙari da taimaka maka tun kana ƙanƙaninka nake renanka don haka wannan ma ba zai gagare ni ba ni zan tafi wanda yake tausayin dukansu ba su da imani ba sa son su gama tare da kai wannan shine san da za su nuna mana su a tunaninsu da yadda muka kai da san zama da juna sun fi so su gama rabu na daɗe ina nan wannan ranar na daɗe ina mata tanadi amma ban taɓa tunanin cewa haka za ta zo min ba da ƙarfi mu ɗauka haka Allah ya ƙaddara mana daga ni haki da Allah ya so in ci gaba da zama mijinki da sai ya mai da ni kurma ko kuma makaho sai ban cikin wannan halin ban taɓa tunanin wannan rana za ta zo ba dukkan mu biyu muna kuka za mu rabu da juna yanzu zan rabu da kai ƙarshe abin da nake son ya gaya miki shine na sake ki saki idan kin samu jiki aure <laughs> amma ka sani babu wani wanda nake kauda sama da kai kuma ba zan taɓa kaudace wani ba kai ne na farko kai ne na ƙarshe ƙuri ribar zama. shaida miki wannan kukan da kike yi wallahi ba zai magance miki matakin da na kudura dauka ba a zuciyata ina son ki sani duk darajar ya mace da mutuncinta shine ɗakin mijinta na baki dama amma kin yi wasa da wannan damar to ina son in shaida miki a yanzu na kwace wannan damar ko ki bi ko ki bi damar ta bar hannun ki yanzu dole ne ki bi umarnin mahaifinki tunda ya riga ya baki zaɓe bata ko ta ko ka ta na riga na take ba ban taɓa zaton za ta yi min haka ba amma yanzu na gani tun da yanzu ka sani sai ka ɗauki matakin da za ka ɗauka idan ba a ci da mumuni so biyu a hali ɗaya ko maganar ki gaskiya ne amma ina so na ɗauki fansar yaudarar da ta yi yaya za ka ɗauki fansa kuma ta fi ka ƙwarewa zan ɗauki fansa ne da taimakon ki in har kin yadda to akwai yarjejeniya tsakanina da ita ta yadda ba zan iya gaya wa kowa halin da take ciki kada ki damu ba za ta gane haka ba kamar ya ba za ta gane ba kawo kunnen ki mun kira in gaya miki hajiya fadila kenan kuma shi kenan tunda muka rabu ban sake ganin ki ba sai yau na sa ka aiki kuma na biya ka kuɗin aiki wani gani kake so gaskiya ne to amma dai ke ma ki sa abin da kika bai kamata ba bai kamata ta kin yadda Faisal ba ba na nan na yi tafiya ko da na je can na ta shayin nan ba shi ba shi ba yanzu ina dai zan shi gaskiya magana ki haka ne saboda ya daɗe da canza layi tun lokacin da suka yi alkawarin aure shi da kawarki fauziya fauziya kawata dan Allah da gaske kake kowa sa kake fadila kenan daga sai nake wallahi of course gaskiya ne dama an ce kai da ka kalli mutum sai ka ga kamar zai sa maka riba amma kuma taurin ka yake ke kuma wannan dambaci da kika zo kika yi meri riba ki a ciki ke dakata ka rufe min baki bakin munafiki ban gama da ita ba na tana dawo kanka ke cile kowa ke yanzu har kina da bakin da zaki ce wani munafiki eh tabar kunya ce da hauka kike naɗe ta ke yanzu har zaki kalli wani ki iya ce mai munafiki ai sai dai kai ka ci kunya kai da kake neman kawaye saboda tsananin yaudara ya dama kawaye kake bi wuu kai dai ka ji kunya na ji kunya to dakata bari ki karba ki buɗe ki karanta kirkin ki ne a ciki na san babu wanda ya san wannan kuma na san babu wanda ya zo ya fito da wannan amma tun da har zaki buɗe sarri to wallahi tallahi billahi lazi la ila illa kuwa sai na ɗauki fansa a kanki ai baki san wani abu ba kin makaro domin alƙalamin ki ya riga da ya karye kuma tawadar ma ta riga ta daɗe da bushewa to saboda haka duk wani sharrin da kike nufi ma ina da tabbacin don haka ki je ba abin da kika iya yi Inda kika ce haka. Mu zuba ni da ki. Mu zuba ni. Matunda da mutum, mutum da mutum, mutum da mutum, mutum ki da fitowa eh haba biyu Allah ya zaki min haka tun yaushe nake zaune nan nake jiran ki eh ko bayan haka zuwa na nawa na zo na zo na zo ba samu dama ganin ki kuma yanzu kin fito na ji daɗi a raina shine kike wani tashi zaki haɗu da ki bani idan ka tafi kar ka ƙara dawowa Allah dawo akan me da Allah wutar an ki a matsa na san kina buƙatar taimako ki faɗi abin da kike da buƙata an taimaka miki ki gaskantar da kanki ki ajiye girman kai kin gane ko ki tausasa zuciyarki ba ki dukkan jin daɗi da kike da buƙata Luke, bari in gaya miki. ni ba irin samarin da kika saba hulɗa da su bane domin na fahimci baki da mutunci kin gane ko dan haka abinda nake so ki shine in ma da na aure ki ba zan lamunce na rashin mutunci ba kuma wallahi ki canja hali ina so kuma ki je ki ga wannan mahaifin naki ni da ke ba ba za mu je amma sai kai da na sani kaga mai tun. Ya kamata ki farka ki karatun ta miki. Fi sabilillah. Idan ba ki hankali ba sai yaushe. Ki gaggauta farka daga baccin nan da kike. shi alin nan da kika nuna cewa kina so kina so baki fi mu san alba ko nawa ne kin san da ana kashewa a samu lafiya da na kashe to amma ina ba za ta yi ba duk darajar ya mace gidan mijinta so kike in koma mai da nuna baya in zuba miki ido ki kwaba kuskuren da aka yi a baya kan yakubu to wallahi ba za ta yi ke kaɗai na mallaka idan na faɗi na mutu ya rage da ke sai mijinki mijinki shi na buki rufin asirinki da ko kina so ko ba kya so jimini shi ne mijinki na riga na yanki kai dai ka ga mai tun kyauta ba gaskiya lawan ya damu da halin da kake ciki kuma na goyi da bayan shawarar da ya kawo cewar ka dinga fita ko za ka rage zargin zaman gidan ba zan fita ba kuma ba na so ne ƙare ba zancen ya haƙuri in sha Allah ba za a sake ba ba za ta ƙara faruwa haƙuri ribar zaman ba za da ni da ke muna tare har abada wannan jarabtar ba zan ganta ba Me yasa baba zai me yasa zai aura miki mijin da zai daga duka ni wallahi ba na san sa ba na kaunar sa wallahi idan na gan shi kamar na kashe kaina babu kuma ya kasa ganewa na faɗa ba ya aura min wanda ban san shi ba wannan ɗan iska jamilu amma ya keke kasa ya ce wallahi sai shi ki aure lawan wani lawan lawan ina gaskiya ba zai yi ba zan yi maka komai amma gaskiya ban da wannan kai haƙuri abokina bayan wannan ba zan ƙara neman wani abu a wurinka ba ka taimaka ba zai yiwu ba ina so kai la'akari da irin halaccin da baiwa Allah ta yi mana a rayuwa ko da a ce ban aure ta ba har muka tsinci ta a cikin irin wannan musiba ai ya ce a ce mun taimake ta saboda fitar da ita daga cikin wannan ganye abin da yake kula la'akari shi ke Allah ka taimaka to amma ka san yadda muke da ummi ko idan na aure ta ya zan yi da ummi ai na yi maganar ummi da ita kuma ta fahimta mutum da mutum. Waya kake nema kanka fasin fasin da nuna kamar wata kwallon kafa. Ko shi kwallon ma kansa idan ta ji kafan gwaninta makale ta yake sannan ya ɗauke ta ya adana ta. Kasancewar ki da ki da lawa shine zai bamu damar nasarar lashe gimnan. ɗin. Babu makawa idan a da mun yi free da ragar Halima mun ɓarar da kwallon this time around idan muka yi free da ragar lawan wallahi sai mun zira kwallon biyu ne ba makawa na gane abin da kake nufi ni kuma zan yi amfani da ta sai na yi zabarin zuciyarsa ta hanyar da zamu mu miliyan perfect amma ka san me akwai aminci mai ƙarfi a su da ali <laughs> in dai don tawo ne ki kwanta haka ne kai tuni na gama aiki a kansa ta hanyar biya bari ba ki labari na can wato mutum ina buƙatar haɗin kanku wajen ganin na yi adalci a tsakaninku kuma sha Allah zan yi ƙoƙarin yi adalci a tsakaninku ba zan fifita ɗaya daga cikinku sannan a cikinku yanzu wacece amarya kuma wacece uwar gida ina magana kuna ji na kun yi shiru kun ban nuna kallon dan Allah ku yi magana mana kun bar ni ina ta surutu ita ce uwar gida mhm. ke ce uwar gida tunda ke ba zawara ce ai ba wannan magana ce ake yi ni dai na hakura na bar miki ke dai na bar miki domin ko biyan da za a yi ina ji ina gani da kwanciya ta tsofar da ni shikenan ne yanzu idan kun gama ni dai kowa ce to ina jira ta kin bani mamaki halima kin biyo ne don kira mu abin da na miki ne to ki sani nawa nawa ne mutuka za ki zauna a cikin gidan nan sai ki zama kankar barwa ne ki kula da jin daɗin mu kun da ke auren kike so Umita, menene haɗin lawan da ke? Hmm, aure ne ya haɗa mu. Ni matarsa ce, ni ce kishi yake. Ni ce remote control ɗin lawan. Duk abin da na sa shi zai yi, abin da kuma na hana shi ya hannu. Halima. my kuma kishiya ta. <laughs> Kishiya Sweetheart! Sweetheart! kin saka abun yake sai a hankali Ina shan yake. shi nan? Wannan hajiya ne. Ina nawa? Hajiya? iska zan haɗa mata shayi? Ni ba zan haɗa wa iska shayi ba. kul kada ki sake zagan mun mata laifinta kake gani bai kamata ka ga laifinta ba domin kuwa baka gaya mata matsayina ba ya zan yi ta sani ka bani da ita a cikin gidan tana ganin kamar kan mu ɗaya hmm. lawa ka gaya mata matsayina ita ma ka sanar da ita matsayinta sai ta bambance da kanta Thank you. Thank you. daga yau duran da nake zaune da miji ko da dare ko da rana ko da safe ba na so in ganki around the place kin gane ko kai kuma idan za ka biyo ni ka biyo ni idan kuma kana son zama da ita ne ka zauna Lawa, zan bar gidanka. Allah bai wulakanta ni ku yan iska ba za ku wulakanta ni ba. Me dangantakar ka da Aminu? Wace uwa ce Aminu? Matinda da matinda matinda matinda matinda Ai tukunna ma, ba ki ga komai ba ai. Ni ko na gwana abu. so bai idan ka ga yadda jikinsa yake bari a kaina sai ka sha mamaki ne mamakin da ya amince da ni lokaci daya har jikinsa yake bari a kaina akwai taimakon bilya a cikin lamarin amma a yanzu ba za ki gane ba sai nan gaba wai yaushe ka san shi har ka yarda da shi ka amince masa kan mu fa muna sakan ku tana warware ya fa ah, wannan saƙar ba ta kulu ba ce ko ta zari saƙa ce ta baƙin ƙarfi kuma mai warware ta sai wanda ya tafka na yi sabo da biliya tun lokacin ina tare da halima kuma wato ban sha wahala ba wajen mallakar zuciyarsa saboda da zuciyar biliya da dawa wato biliya tana da siffar masu ƙarfi amma nan da shekaru 'yan kaɗan idan ka kai da za ka tabarkwashi abin sai ya baka mamaki. Illa mai ban gane ba kamar ya wato kana aikin ƙarfi ƙura tana shiga cikin cikinka kuma ba ka samun abinci wanda zai gina maka ciki ko kuma wani jin daɗi na rayuwa kafin ka auni tsufa za ta zo maka za a sallame ka aiki fargaba za ta riske ka kuma ita fargaba yanzu nan zai ta haifar maka da barbara saboda haka ina mai baka shawara da ka nemi ƙarin girma a wajen aikinka to yallaɓai bai ƙarin girma ni da ba ofis ne da ni ba kuma sannan aiki na ba na ƙarin girma bane ba ko karatun bokon nan ban yi ba barantana a ce za a yi wani ƙarin girma a wajen aiki kuma ka da halima inda ta ɗore ni na san da kai mun alfarma biliya ko ba na lawan zai maka haka idan dai har za ka wasu hanyoyi kamar wace hanya ba Matinda matin Matinda matin Matinda matin Yanzu na gane abin da kake ne. Yes baby. Haba. Mita, na zo wajen ki ne mai wata magana, kuma ina so ki tsaya ki na so. ki fahimci maganar da zan faɗa domin maganar da zan faɗa zai amfane ni zai amfane ki har ma da lawa kada ki yaudari kanki yanta na san cewa zuciyarki ba taɓa amincewa da ni ba haka ne ma zalika ba zan taɓa amincewa da ke ba kada ki ce haka ni zan iya aminta da ke domin mu samawa kanmu zaman lafiya kuma ni zai iya yafe miki duk wani abin da kika aikata min a baya idan kika karɓa wannan tayin nawa na da da sanin makircin mata saboda haka ki taka baki mai takatawa in ya so aka tawaye zai fi aiki na ki rawar ki cikin boliti karshen ta me na kare ne ke faɗi da ke ki ta birgima kina shure-shure to ina amfanin haka ke kada ki kuskure ki kara ce ta da kuka ba ka ba kuwa za ki daina kanki a cikin gidan nan wanda bai san mugun fata sai ya guje wa halin alawari fita daga ɗakin nan Me ta ciki shi? Shi ma ya santa Shi lawan ba mutumin kirki ba kuma ya daɗe yana cutar ka. Duk wanda kaga yayi mu'amala da ita kuma ya aure ta ka sani cewa ba karamin sanayya bane a tsakaninsu. su. to amma yaushe aka yi auren da za a fara wani babban tunani wato ki ne ki so da ke ki haƙuri ki jure ki koma ɗaki ba ki komai zai fito Allah ya yarda gaskiya ba zan koma ba kin ga Halima ki haƙuri ki koma ni gaskiya ba zan koma na zo na gidan da ake ci maka mutunci aka bana ido na ba ni na gwammace goma in zo na in ci gaba da kula da har tsawon rayuwata da na koma gidan nan Halima ki haƙuri ki taimake ni ki koma ɗakin mijinki ba mu taɓa musu da ki ba dan Allah dan Allah wannan karka mu fara na gaya maka tuntuni halima zuciya ce da ta akwai fushi don duk lokacin ta kyalla ido ta kallo ta sai ta yi ringa baci wato ka san wani abu ne ni abin da ke daure min kai a rade ni ya kamata a ce ka zama adali bai kamata ka rika fifita ɗaya fiye da ɗaya ba no ina matuƙar ƙoƙari a tsakanin su baka sani bane kan amma ina ƙoƙari ya maganar kamfanin nan ne na ji shiru har yanzu a komai yana nan komai yana nan kamar yadda ka sani ai kai muke jira ba kawai ka ce wani abu ya maganar change of name na takardun da komai da komai an kammala eh an kammala komai duk takardun suna office shikenan barista kuma kaji kwana biyu shiru a da kore shi ka kore shi to ai ba abin da ya sani bai san komai sai musun tsaya sai musun bala'i ka saba zai faru gobe ka turo direba zan zo same ka mutum da mai tunda mai tun mai tunda mai tun Allah sarki duniya akul an ba nufi sha koko to da dare ne kuma jamage bai gani ba ai sai da mutuwarsa aiki kin zama bora ta neman aiki don haka ba ki shi ni kallo ba ai shira min ƙarya Kurarrai ne kuma komai nisan jifa kasa da ya faɗi idan za gina ramin magunta ki gina daidan kanki don wani kan iya faɗawa. me kike nufi ban gane ba kin fasara abin da yake nufi idan ranar fasara ta zo za gane abin da nake nufi Allah lawan idan ba za ka damu ba ina son faɗa maka wata magana mhm. ce ina sauraron ki kin san sauri nake zan fita kuma ina roƙonka dan Allah duk maganan zan faɗa maka ka saurare su da kunnen fahimta ina son gaya maka wata sirri ne wanda kai baka san da su ba sirri wanda ban san da shi ba na jin ki na san ka fi son umita a kaina amma ni zan taimake ka matsayina na matarka na aure saboda ina maka biyayya komai duk abin da ka sani biyayya ina maka amma na rantse da Allah ummi ta ba san ka take sakani da Allah ba. ke halima dakata ni zaki kalla ki gaya waɗannan maganganun ki ce ta ba so na take ba ina da hujjoji wanda idan na faɗa maka zaka gaskata idan ka saurare su to ba na son jin su kuma ba na so ki ƙara tunkara ta da irin waɗannan maganganu akan ummita ina fata kin fahimce ni kar ki ƙara kusanta ta da irin waɗannan maganganu sashi nake so ki sai da kamfanin sai baki kuɗi ta yaya zan sa shi sai da kamfanin shi ya bani kuɗin kina da buƙatar jari kina so ku je dubai huta kina so ki sai gida ko fili zai dinga ɗauko manyan kuɗi yana baki kafin ya ankara ya ɗaga wani sa muhimmi wanda yake da iko ya sayar <laughs> wata da hankali ka kaji ka kusan karbiɗi bebi na ina ki shirki hmm. tana da 'yar wahala kin san me nake so ki mata su <laughs> nake ki sa mata ciwon zuciya ya kama ta kaka da mu jeji duk abin da ke so haka za a yi ko ina baby na ba magana nake miki kina jina ba na tambaye ki ina take na dawo ba tare da ita ban san inda ta shiga ba ƙarya kike ki gaya mu ko ci miki mutunci domin ba zai yi ki zama mun tamkar mujiya a cikin gidana me za ka kira mujiya na faɗa miki ko da koyi abin da za ki ki tambaya kan kai san kin sha hanya ka mata ruwa ta sha akwai juice mai sanyi ki dauko ki ka mata <laughs> wanne da zaki ci yanzu ci a bani abin sha ba a ba kuma kana tambaya ta ah, ne ba ke me ki tunani ki ta ka mana mana ya muna magana ki ki ka mata ga zuwa zaman gidan nan dole ne bisu sun fara kaga wani fitan da na yi eh. na gamu da wata kawata ta matuƙar ta min da hankali sai da mana daina kaina <laughs> ina baka labari kana min dariya shi ke da makama a'a na zo ba wai ke nake wa dariya ba ni na dariya ta ne kawai ina ba zakin fahimci <laughs> halima ko kina da wani aiki a gidan mm, to sai ko ta ibi kayan wanki na ta wanke mu tunda dai babu wani aikin da ya rage a gidan nan dai an gama shi ki ɗebi kayan wankin ta ki wanki yanzu yanzu ina jin ki wani irin business ka ta ki gaba kai dai kawai fara kawai nawa wallahi sai na raina kaina harkan magani take yi take shigo da su daga india abin da ba magana drugs gaskiya ne ana samun kuɗi a harka kin zo da magana na. nawa hmm? inda a ce muna da kuɗi wallahi wani harkar zamu faɗa domin kuwa duk inda kai kwantena ɗaya biyu zuwa uku shi ke nan sha kwana wato gaskiya ba ɗan ƙaramin burge miki ba domin ina son mutum mai hangen nesa irin ki so abin da nake so da ke shi ne ki tambaye ta ko nawa abin yake zan baki kuɗi a harkar nan daga kan miliyan ɗaya zuwa miliyan goma mai diya ai ka da miliyan goma ai na za ka same su ai na riga na same su a lokacin da waccan banzar ta ba wancan shashashan. kuɗi ya sai kamfani yi suna na nasa don haka duk abin ake da suna na ake ba sunansa wallahi lawan kai ne ka fi da ni da ban same ka ba hmm, da na asarar rayuwar ta gaba ɗaya